tun da misalin karfe 8 na safiyar yau ne dai aka dinga ganin ɗaruruwan mutane na kurara don zuwa mazaɓarsu, su in za a tantance su daga bisani su kada ƙuriyar su na dai zaga irin waɗannan mazaɓa inda ta da jama'a da dama na bin layuka don a tantance su daga bisani na kuma zaga makarantar nan da ake kira Gomon College ɗaya daga cikin makarantun da aka keɓe 'yan gudun hijira inda nan ma na ga jama'a da dama na bin layuka don samu a tantance su na kuma zan da wasu su kamar haka yanzu na cikin ah, makarantar Gomon College wanda ke nan cikin garin Maiduguri ga wani malami kuma ya suna malamin na Malam Abdullahi Muhammad. To kun samu kun yi zabe? Ba mu samu ba don ma'aikatan ma ba zo tukuna ba. Yanzu kuma ana neman kusan karfe goma sha ɗaya kusan da rabi. Insha Allah. To kuna sa ran za su zo ne ko kuwa? To mu tun da rana bai fadi ba dole mu yi hopin cewa in sun zo ko kabai nawa da yanzu za dogon zai ban dole za mu yi mana. Ana tantance ku? Ana tantance mu sosai. Wannan mai su wannan maza ba? wannan muhammadu ma jaji ok daga gozari mana cikin gaban college ko eh. eh amma babu wani matsala ko ba matsala normal ana duk kun samu katunan zabe ko mun samu gaba normal na yana tafiya shi na mu yanzu haka tuna malami musa umaru ji eh gashi na ganka nan mazabar ku a cikin eh, gaban college na maiduguri ko eh. ka samu an ce ka insha Allah eh ya shirin zabe a ba laifi babu wani matsala nan ko na kuma tambayi ɗaya daga cikin irin waɗannan malaman zaɓe game da yadda zaɓen yake gudana ga kuma abin da ke cewa na kofa alhaji ibrahim abu daga goza ko goza logan Kamal. Eh, to kamar ya aikin tantancewa ke tafiya alhamdulillah ayyuka yana kan jama'a kuma sun fito kamar mutane nawa aka tantance a wannan wuri yanzu an samu kalla mutane 300 da wuya ah. kamar mutane nawa ne gaba daya wannan rajista a nan ana da rajistar mutane 500 aka ba mu a kusa matsalolin da kuke fuskanta ne ba wani matsala mashin din ma tana aiki kyau a halin yanzu dai ana ci gaba tantance jama'a ne wanda ake sa ran za su kada kuriyar nan ba da jimawa ba haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya